وآل محمد kenan salima ta skodo ne salima salima salima wai gayyata na fati wani irin fati kuma to wai fati fati kuma kin ga abin da umma take gaya mana kenan fa kullum kullum akan kawaye kawaye kawaye ke kika bata fuska gaskiya ne ni ba abin da ke burge ni ba ina ne umma tana ba mu hadisi akan imani ali da yake cewa ana gane mutum ne ta abokan shi kwarai da gaske ana gane mutum ne ta abokan ta abokan shi saboda irin abokan da zai yi mu'amala da su don haka da yake san irin kawayen da zaki mu'amala da su don gaskiya salima ba irin kawai da ta dace ki ringa mu'amala da ita ba wani irin fati kuma da yaushe za a yi Wairan Friday. Daga karfe nawa? Hudu. da yamma ma kenan za a yi. Ke kuma sai ki je? Ta ba za a yi. Kin da ji abin da uwa take gaya mana. Wanda ya san irin kawayen da za mu yi mu'amala da su. Mu dai kin ga dole ne mu lura. Saboda Imam Ali alayhi salam yana cewa duk wanda bai lura wurin neman aboki na garba ko kawa ta gari to rudu zai kai shi ga aboki ko kawa fajiri. To kin ga dan haka sai kin lura. haka zalika imam jawad ali sami na cewa wanda ya karkata ga nutsuwa kafin jarabawa hakika ya kai kan shiga halaka kuma da ƙarshe mai wahalar gaskiya umar ya taimaka ba kana kulawa da mu kin ga yanzu ke mana magana kullum akan ƙawaye ya kamata a ce mu da mu dinga bin ƙawaye na gaya. kin ga hakan ya tuna min da wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mafi karancin abin da ake samu a ƙarshen zamani abokin da ake aminta da shi ko kuma dukiya ta halaks yanzu bakin ga duk wannan hadisan umma ta riga ta riga mu sani shi to me zai hana ba za ta yi taka tsantsan ta kula da mu ba me zai hana ba za ta yi taka tsantsan ta kula da mu ba akan kawai da muke mu'amala da su to ai bakin ga umma ko tana kokari da mu tunda kin ga irin wa'annan kawayen ga misali da kike bani kamar Salima da ta ce wai ta gayyace ki fati ko ba musulma ba ce na dawo ga gajiya wani lokaci ina bukatar in dan huta shi yasa ke ga wani lokaci ma yake gaba cikin nan ba amma to ai tafiya a kasan tunda kaga baka da abin hawa na ka ringa rage tafiyan ne ko ko ranar nan na biya ta cikin gida an daga su haidar haka na ba su dai wani abu kai da ma alaka yake faruwa a cikin gidan ku. wallahi ne ai ne 50 yawa yawa ke ai da na dawo ya ga mu Allah sauki wallahi na irin yawa ne ramsa ai ta yi kaɗan dan ne dai bar ko abubuwan bane shi yasa ba ba shi da yawa Allah sai kin san dai ga wajen Isa ina koyin kafinta Isa yi ba na ga miki eh, ba to wallahi shi ma din kin san mutane wai bai taba dole dole in aje karatu in dinga zuwa in dinga zuwa kullun yana je shagon aikin kafinta nan gaskiya kaga ko ba zai yi ba saboda gaskiya ilimi yana da muhimmanci usuluddin rassan addini at-tauhid al-adlu an-nubuwa al-imama al-ma'ad usuluddin guda biyar ne akwai na farko kadai ta Allah na biyu adalci na biyu annabta na biyu na uku na hudu imamanci na biyar makoma shi kuma furu'uddin rassan addini as-salat sallah والصوم da azumi والزكاة da zakka والخمس da kumsi Walhajji da hajju waljihad da jihadi والأمر بالمعروف da yin umarni da kyakkyawan aiki والنهي عن المنكر da hani ga mummunan aiki kar ku ga wai an sakar muku da dukiya a hannunku an ba ku mota za ku fita to ku san dai da waɗanda za ku yi ma'amala kuma ku san irin abokanan ma'ana ƙawayen da za ku yi hurɗa da su